وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكي باقي ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يزمنا تشي قبل وانا ندورة أتشكون للتافي أسئلة قادة شباب الشيعة إلى الحق tambayoyin da suka sa da dama daga cikin 'yan shi'a suka dawo ma gaskiya تاخد وجهه يعني تفضل 101 tambaya ta 101 يزعم الشيعة أن عليا يستحق الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى ثم نجد أن هارون لم يخلف Musa عليهما السلام بل خلفه يوشع بن نون tambaya ɗari da ɗaya ‘yan shi'a suna raya cewa aliyu bin abi talib allah ya ƙara masa yadda shi ya cancanci khalifa khalifanci kai tsaye bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam suna kafa hujja da wannan hadithi da manzala allah ya ce anta Min ne bi ta haruna min musa wani hadithi wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito wanda makumanta ba mun karanto shi can baya a wani bangare na ba 'yan shi'a ko na tambayar 'yan shi'a game da wani hadithi da kuma nuna cewa wani hadithi ko kusa baya nuna cancantuwar aliyu bin abi talib da khalifanci a mataki na farko domin da haka yake ai ba ali bai abi talib kadai annabi ya taba bari a madina ba bayan ya fita zuwa yaki ya bar mutane da daban-daban sun maye ko kuma sun ci gaba da kula da madina har annabi ya dawo to da wannan hadisi yana nufin khalifanci ga aliyu a mataki na farko to da mun ga annabi haruna ya khalifanci musa bayan mutuwarsa amma annabi musa ba haruna ba ne zama khalifarsa kamar da malam ya ce sun najidu anna harun lam yukhalif musa annabi haruna bai zama khalifar musa ba bayan wucewarsa ko bayan rasuwarsa bal khallafahu yusha bin nun yusha bin nun shine ya zama khalifa bayan annabi musa alaihi salatu wassalam ashe cewa anta minni bi manzilati haruna min musa baya nuna khalifanci domin da ya nuna khalifanci da annabi musa haruna ya khalifance shi da annabi haruna ya khalifanci musa ma bai khalifance shi ba wanda wani abu ne sananne a duk wanda yake ga duk wanda ya karatu da irin tsaron da annabi musa ya yi wa mutane annabi haruna ya yi wa mutane ba annabi musa tafi gana da ubangiji irin shi ne kawai annabi ke nufi aliyu ya yi kuma ya yi shi wanda ba aliyu ba ma ya yi don so da yawa annabi ya fita yaki ya bar wanda zai kula da madina har cikinsu akwai abdullahi ibn ummi maktum allah ya kara masa yadda wanda makaho ne annabi ya bashi shi ke bada sallah shi kuma ke kula da mutane to da kasancewar annabi ya bar aliyu bayan ya tafi yaki wannan na sa aliyu ya cancanci halifanci da wani shi kenan shi ma ya cancanta ko ba mu taba je yan shi'a sun faɗi wannan ga wani wanda ba aliyu ba Allah ya ƙara masa yadda sannan bugu da ƙari shi kan shi annabi haruna da annabi musa ya bashe kula da mutane bayan ya tafi gana da ubangiji da annabi musa ya rasu ai bai zama khalifarsa ba da haka an ta min nufi ta haruna min musa ba khalifanci yake nufi ba tsare mani in je in dawo annabi kuma ya dawo kuma sannan ba aliyu ɗaya ne taɓa sawa ba ya sa mutane da yawa wanda mun faɗi wannan a can baya abin da muka ji yanzu shine annabi haruna bai zama khalifar musa ba bayan mutuwarsa yusha bin nun shi ya zama khalifar musa bayan mutuwarsa da haka wancan hadithi baya nuna khalifanci ga aliyu a mataki na farko ni'a wa اثنان لقد جرأ الشيعة أتباعهم على ارتكاب الآثام والموبقات بدعواهم أن حب علي حسنة لا يضر معها معصية وهذه دعوة يكذبها القرآن يكذبها القرآن الذي يحذر في معظم آياته من المخالفات والنواهي تحت أي دعوة ويقرر أنه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا sannan tambaya ta ɗari da biyu 'yan shi'a sun ja mabiyansu da dama wajen yin ayyukan ashiya da yin ayyukan kaba'ira da yin ayyukan laifi da ma yin ayyukan da suke auka mutane da yawa cikin wuta to shi a ta sa mabiyanta cikin laifuka da dama saboda cewa da suke yi wai hubbu ali hasanatun la ya zuru ma'a ma'asiya wai son ali mai tsalib wani kyakkyawan aiki ne wanda sabo bai cutar da ma'abucin shi inda kana son aliyu can ga bakinsu to yi abin da yake so kai na zunubi son shi ya ɗauke maka duk wani laifi kamar da ɗan jani ya ce inda kana son shehu to sai sai mun kai ka aljanna ko kana son ko ka so sai mun kai ka in ku baka son shehu ko Allah ce aje su ce su ba su yadda ba da shi amma saboda wani abu kwatankwacin wannan sun ce hubbu ali hasanatun la yadurru ma'a ma'asiya son ali ibn abi talib kyakkyawan aiki ne wanda saban Allah bai cutar da me wannan aiki in dai kana son ali to sheki ayyaka yi duk abin da ka gana ma ba abin da zai cuce ka ba abin da zai dame ka wa hadi da'awa yukazzibu al-qur'an wannan ko da'awa ce da Qur'ani ya kaddatar da ita ba wani matsayi da mutum zai kai gare shi ya ce abin da ya ga dama wannan matsayin ya isa mashi wallahi babu shi sai idan Allah ne ya baka wannan garanti ko manzan Allah su kada ke da wannan dama su ce je ku yi abin da ku ga dama kama abin da Allah ce ma wani suka halarci yakin badar Allah ce ku je ku yi abin da ku ga dama na gafarta muku amma sai abin suna ga dama wanda sai kara masu kwazo da karfin gwiwa bautawa Allah wanda ya kara masu jin tsoron Allah kamar ciwo da Allah ya ma annabi Allah ya gafarta maka abin da ya gabata sai ya jajirce da ibada sai ya tsayo dare har kafa shi da kumburi aisha ciyar Allah ya kake sallah har kawanka su kumburi tsage alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka sai ce afala akunu abdan shakura to bai kamata in godiya ba don an gafarta min shikenan kuma sai in kwanta in tabbaci in miƙe kafa in shanta ke ai bai kamata ba dagewa zan yi to qur'ani ya karyatar da cewa wani son wani zai sa ka yi abin da ya ga dama ko ba abin da cuta maka domin alqur'ani alladhi yuhadhdhiru fi fi mu'dhami ayati min al-mukhalafati wan nawahi domin alkur'ani cikin mafi yawan ayoyinsa Allah yana kashedi akan saba mashi yana a akan yin abin da ya hana ta hata ayi da'awa a kowace irin da'awa mutu yake karkashinta haka ce mu kaza ne mu kaza ne da komai ba komi irin abin da yahudawa suka yi dama yahudawa dama dan jima da dan jima da su da shi'a yahudawa na suka ce laysa alaina fil ummiyina sabil ce cikon ma larabawa komi ba komi in mun ci mutuncin su mun ci dukiyarsu mun yi masu duk abin da muka masu ba komi a wajen Allah Allah halatta muna suka ce nahanu nahanu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce wasu 'ya'yan Allah ne kuma su masoya Allah ne kuma suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna yahuda sun faɗi haka sai su kiristoci ba sun faɗa haka ba mai shiga ajiyar sai su sai da su mani amaniyuhum gurace guracen su ne suna faɗar kawai abin suke so su faɗa ne gurace guracen su ne shi yasa nan kuma Allah ke cewa laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab ba gurace gurancen ku ne suke tabbatuwa ba ba kuma gurace gurancen ahlul kitabi ne suke tabbatuwa ba dan mutum ya ce mu ne kaza mu ne kaza to wannan ba shi ke sa ya zama shi shine kazan ba ku sani komai matsayin mutum komai girmansa mai yi amal su'an jizabe duk wanda ya mummuna sai an saka mashi da mummunan shi duk wanda ya saba sai an saka mashi annabi kuke ce ma fatima ya fatimata ko ya fatimatu binti muhammadin salini min mali ma ya ke fatima da ɗayan muhammadu wani wakanin duk abu da yake so wallahi ban iya kare ki da komai a wajen Allah ga yamma a duniya akwai masoyan aliyu irin fatima haba dan shi'a kai tsoron Allah kun ce son aliyu sako bai cuta masa to ga yamma wa wafi son aliyu kamar fatima matarsa abukiyar kwanciyarsa uwar 'ya'yansa abukiyar kwanciyarsa a shimfiɗa rabin jikinsa rabin rayuwarsa matar ɗiyar annabi shi kuma mijinta ga yamma wafi son ta wafi son aliyu cikin mutane kamar ta amma annabi ke ce mata wallahi fanci kanki tun nan duniya da yawa allah biyayya da da'a don ban kare ki da komi a wajen allah manzala fa kenan Limanin annabawa shugabannin manzanni cika makin annaba da manzanni wanda ya fi kowa a wurin allah sannan ga ya mani masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin Fatima amma bai ce wata Fatima ke so ni in kare ki daga komi ba ko so na ya Fatima to zai kare ki daga komi annabi ce mata haka ba sai ce mata fanshi kanki a wajen Allah wato da ayyuka na gari da ayyukan da'a domin ni din ban iya kare ki da komi ya kira gwaggon sai gaya mata haka ya wa kabilu kabilarsa ya gaya musu haka ta inda annabi zai faɗa haka wanda shine ake gabatar son shi akan kowa shi ne manzala ke faɗa game da kansa ya ce na rantse da Allah ɗayan ku bai cika mai imani sai ya fi sona sai ya fi sona da mahaifansa da 'ya'yansa da mutane gaba ɗaya ta shi da ke da wannan matsayi bai ce son shi kaɗai yana sa a tsira ba to ya wani zai zo ya ce mana son aliyu yana sa a tsira har yin saɓo inda akwai son shi bai cuta da mai saɓon umar radiyallahu an abokin annabi na biyu bayan abubakar allah ya ƙara masa yadda yace ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace ya rasulullah wallahi na son ka da kowa in ba dai kaina ba annabi ce da sauran ka ya umar a shiga bi suna hada kanka sannan imanin ka zai kammala sai ce al'ana ya rasulullah to yanzu kam na fi son ka wallahi hada kaina sai ce al'ana ya umar yanzu kan imani ya kammala ya umar to duk da irin wannan so na annabi da irin wannan matsayi da son annabi ke da shi annabi bai ce hubbi hasanatun la yadurru ma'a ma'asiya annabi bai faɗi haka ba bai ce so na kyakkyawan aiki ba ne saɓan Allah bai cutar da ma'abucin shi annabi bai faɗi haka ba musulun annabi nawa kai akwai ɗan giya da aka kawo ɗan giya ya shawo giya annabi ce a masa bulala aka yi masa bulala gobe kuma sai ka sha ka kawo shi aka yi masa bulala jibi haka aka yi mashi bulala sau da sahabi ya ce lahi alai ma akthar ma yu'ta bihi ila nabi sallallahu alaihi sallam ya ce Allah tsine mashi sai hanzu mutum ya kasa daddara an kawo shi an kawo shi biyu an kawo shi uku sai annabi ce la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kaka tsine masa yana son Allah da manzon Allah son Allah da manzon Allah ya hana a masa bulala son Allah da manzan Allah ya hana zan mai laifi da sha giya to dan mai son aliyu zai rasa zai sa ma'abucinsa duk abin da ya ba komi in dai son manzan Allah akan akan mu dan giya bulala ba son aliyu kuma zai zama hasanatun la yadurru ma'a ma'asiya son aliyu ya zama ne wani kyakkyawan aiki wanda sabo bai cuta masa haba dan uwa ga masoyin Allah da manzan Allah da shaidar manzan Allah manzan ma ya ba shi certificate shi masoyin Allah ne da manzan Allah la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasula kada ka tsine masa yana son Allah da manzan Allah amma son Allah shi da son manzan Allah shi akan shaidar manzan Allah bai hana ya sha giya kai masa bulala ba ta kuma dan shi zai zo ya ce mana wai hubbu ali son aliyu hasanatun kyakkyawan aiki ne la ya zurru ma'aha ma'asiya wai saban Allah bai cuta ma duk wanda yi son ali inda kana son ali duk abin da ka je ka yi haba dan uwa ina tunani ina hankali gashi kuma Allah na cewa laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an man ya'mal su'an man ne matsanta a Arabic ta fitar da wani kowa shiga cikin nan man ya amal su'an yuji zabe duk wanda ya kata mummunan aiki za a saka mashi da wannan mummunan aiki da ya yi wala yajid lahu min lahi waliyan wala nasira bai samun wani koma bayan Allah majibinci ko mataimaki in dai mutum ma Allah ya laifi to Allah zai kama shi da laifin to ya wani zai ce wai son Ali to yanzu mu wannan aya mu ɗauki maganar shi'a ko mu ɗauki aya mu bar maganar shi'a A ba mu haɗawa wancan jagwalgwalo ne maganar shi'a jagwalgwalo ne kazanta je ƙarya ce ƙirƙire ne Allah ya riga tabbatar da cewa duk mai laifi za a saka masa talata wa mi'a ya taƙa da shi'a aqidatul bada' ثم يدعون يدعون أن أئمتهم يعلمون الغيب فهل الأئمة أعظم من الله تبعت أريد بيو أريد أكو إيش أصلا أكيدر البداء البداء ainihin magana ta yi ko ainihin ma'anarta jahilci jingina ma Allah jahilci shine ma'anar bada wato so da yawa Allah bai san zai abu ba sai daga baya ya san shi wanda shi ne ma'anar bada a da shi'a to shi'a sun ce Allah haka yake akwai abin da bai san da za su faru ba akwai abin da bai san zai yi ba sai daga baya ya gano zai yi ko ya gano ya kamata ya yi subhanaka hadha buhtanun ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira tur da wannan magana ta su amma kuma lokaci dai suna da'awar cewa imamansu guda goma sha biyu sun san gaibi tambaya anan to kenan imaman sun bi Allah girma ne da su suka san gaibi domin gaibin da suka sani sun san gaibin ma kana wa ma ya kunu sana wa za kana kaifa ya kunu duk sun san wannan sun san abin da ke san mai guda bakwai sun san wa mata tassara ba abin da ke ɓoye ga a imma ɗin shi'a akan da shi'a dama sun ce shi Allah da yawa wasu abubuwan bai san zai yi su ba bai san ya kamata ya yi su ba sai daga ba abin ya bayyana gani cewa wani abu ya kamata a yi sai ya yi to kenan ku shi'a imamanku sun bi Allah kasu ce maka eh inda sun yarda da abin da ke cikin alkafi domin ka dubi kafi kafi kafiri kafirci kaga yadda yake ba a imma sibobin ubangiji duk juya kaunu din nan a hannunsu fa yake a aƙi da shi'a kamar da ɗarikun sufaye suke ganin a ƙatsabu su ma suna juya duniya da su ma shi'a suke gani arba'a ba a mia يحدثنا التاريخ أن الشيعة كانوا مناصرين لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين من حوادث كثيرة من أبرزها بغداد بيد مغول وسقوط القدس بيد النصارى فهل يفعل المسلم الصادق ما فعلوه ويخالف الآيات الناهية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وهل فعل علي أو أحد من أبنائه وأحفاده fi'luhum sanin tarihi ya tabbatar mana cewa shi'a sun kasance suna taimakon kafirai maƙiyan musulmi yahuda da kiristoci da sauran mashirkan larabawa yahudu abin nan shi'a sun taimake su wajen yaƙoƙa daban-daban min abraziya cikin manya-manyan yaƙoƙan da aka yi aka ci musulmi da yaƙi a cikinsu wanda shi'a suke da hannu dumu-dumu shi ne su kutu baghdad faduwar baghdad biyar da wanda shi'a ne suka yi hannu a cikin wannan su suke da hannu dumu-dumu cikin faduwar bagdad a wancan lokaci haka cin kudus a hannun kiristoci a lokacin ma wannan ya faru ne da taimakawar da taimakawar 'yan shi'a ga kiristoci fa hal ya fa'alul muslimu sadiq ma fa'alu ina tambaye kuskaninku da Allah musulmi mai gaskiyar imani zai irin wani abu da 'yan suka yi ya taimaki yahuda da kiristoci akan musulmi da a ci su da yaki yaƙi yukhalifu ayatun nahiya a ittikhad al wan nasara auliya musulmi zai iya taimakon yahudu da kiristoci a yaƙi musulmi alhali ko ya ga ayoyi na alkur'ani da dama da suka hana rikon yahuda da kiristoci masoya wa hal fa'ala aliyun aw ahadun min abna'ihi wa ahfadihi radiyallahu anhum fi'lahum ina tambaye ku yan shi'a tsakaninku da Allah akwai lokacin da Ali bin Abi Talib ko ɗaya daga cikin ƴaƴansa ko jikokinsa wanda ya taɓa taimaka ma kafirai aka yaƙi musulmi in ka ce Allah ga ta mala ai mu ba mu labarin Baghdad abin da ya faru a wancan lokaci ba mu da labarin kudus abu ne faru a wancan lokaci yanzu ba ku da labarin afghanistan ba ku da labarin iraki duk suka taimaka ma amerika da isra'ila ci a ce hezbollah da suke lebanon wace irin wani irin haɗin kai ba su bayar ba ga isra'ila yana a lokacin shi wani irin haɗin kai adda yi da amerika ba ta ƙarƙashin ƙasa amma abin zai ce tsinan na babban shaidan wai amerika kenan in ka ji yana ce babban shaidan to amerika kenan ki zazzagi amerika a fili don yaudarar musulmi ya ja tunaninsu da hankalinsu wanda wanda shi ya ja 'yan bokan mu kamar ke ta gaya muku yaran mu sun je makaranta ba su yi karatun addini ba suna da kishin addini ana magana canji canji ɗagutu ɗagutu ana kaza shi kenan suka shiga layi har shi annan ta ibe su to Khomeini ya ta amfani da wannan damar magana kan Isra'ila sai an kai Isra'ila hali hari dan Allah ko albarushi an taba halba daga Iran zuwa ya ma a daidai da Isra'ila fat a buga an taba bale aika lizami mai abin nan za ka ce mashi eh nukiliya da sauransu makarmiyar lizami ko da kuskure ko da kuskure ba taba ba sanin duk abin da kake jin labanan tana yi ko kuma hezbollah suna yi in ka ji abin kishiyar isra'ila to wallahi wasu musulmi ake so a kai hari don a ba isra'ila dama ta kai ma wani zango na ahalin suna da ke labanan hari sai a ce ga hezbollah ta suna faɗa da yahudawa sai ka duk inda aka yi harin sai ga na ahalin sunna ne musulmi ne aka kashe amma sai rediyo da kafafen watsa labarai ce muna hezbollah sun yi faɗa da isra'ila an yi kaza an yi gwagwarmaya an yi kaza an yi kaza alhali ko bari mu ce faɗa muka yi da ku don ku kai ma wa'ancan hari haka suke ta yi wa kazalika ya fa'alu kafa Allahu al-mu'mina da to kowa san ba a ci iraki ba amerika ba ta samu damar shiga iraki ba sai da haɗin kan 'yan shi'a saboda zamanin zamanin saddam an takurawa 'yan shi'a ba wani abu suke a abin nan a iraki kisa da aka yi hanki din saddam aka kashe shi aka kare da shi aka samu gwamnati sai kwanci zama yan shi'a aka dinga cin mutuncin ahalus sunna ana hanki su ana kashe su ana rosa masallatai yanzu ana komin da aka gana ma a iraki sana abin zai baka mamaki yanzu ka je iran za ga coci-coci a tehran babban birnin iran coci-coci kai har abinda munan najeriya bamu da shi ma'abit na yahudawa akwai a tehran babban birnin iran tun a zamanin komeni kafin zamanin shi da bayan zamanin shi da yanzu da zamanin shi da bayan zamanin duk suna nan har yanzu coci coci na kiristoci da kuma ma'abit na yahudawa wani munan babu da ma'abit na yahudawa amma a tsaron akwai amma har yau a tarihin duniya gaba ɗai babu wata asima ba wata helikwata ta wata ƙasa da babu masallacin ahlus sunna a duniya sai iran su kadai a tsaharan ba ka sa sace guda na ahalus sunna amma sun ba yahuda dama sun gina wuraren ibada sun ba kiristoci dama sun gina manya-manyan cocina amma wallahi ba masallaci ahalus sunna har yanzu nake wannan maganar sun hana masallaci sai dai wasu wurare daban-daban wasu garuruwa wanda ba babbahir kwatar kasar ba kuma ko su kisan kai muna ɗauri ba abin da dai ba a yi masu to tarihi duk ya nuna haka shi'a suna tare da yahudawa da kiristoci suna taimaka masu kuma in ka isa kai ɗan shi'a ka zo ka bani wani tarihi na wani yaƙi da 'yan shi'a suka yi da yahudu ko kiristoci a tarihi gaba ɗaya wallahi ba za ka samu ba sai irin abin na gaya maka ina abin da hizbullahi suke yi kana da yare malam ko kana da wani magana eh sai abin da hizbullahi suke yi tsokanin isra'ila dan a zo a kawo hari kasashen musulmi a kasashen su yankunan da musulmi suke a dinga musu ruwan bababamai a rusa wuraren su to tarihi ya tabbatar da wannan kuma wani abu ne a fili ba su taɓa yaƙar abin nan yahuda ko kiristoci su suka taimaka abin da ya faru na kaskantar da musulmi da kayar da gwamnatin taliban da kuma kayar da gwamnatin saddam a iraki to haka tarihi yake in ba kuma na taɓa maka wata hudu ba mai tarihin ta'addancin ko mai taken ta'addancin 'yan shi'a bayan kashe malam ja'far da wasu watanni ko makonni muka faɗi irin ta'addancin da suka yi tun a da har zuwa gwamnatin kwamaini sannan suka dubi abin da 'yan shiya suka a sakkwato wanda ƙarshe suka kwashe kashe su a hannu in ka dubi abin bayan suka kai wani kafiri hari kirista na a sakkwato kafirai a sakkwato ban suka kai ba wanda ko allura suka soke shi da ita ba wanda ko wani suka yi amma mutum da suka yi sanadiyar su a sakkwato mutum da suka yi sanadiyar su a sakkwato sannan ka dubi zanga-zanga ɗin suke fitowa zagi a bakinsu kan wa ya fi ya fi faɗawa kan musulmi ko kan yahuda da kiristoci كم مسلمين مسلمين ما صحابان النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ يتبت من دوانا عليه من الله ما يستحقون خمسة بعد المئة لقد وجدنا كثيرا من الشيعة يقعون في الحسن بن علي رضي الله عنه ويذمونه وذريته رغم أنه أحد أئمتهم ومن ahlul bait tambaya ta 105 laqad wajadna na min ash-shi'a yaqa'una fil hasan ibn ali muna gani mun kuma ji mun karanta a cikin littafan shi'a yadda 'yan shi'a suke cin mutuncin hasan ibn ali tare da cewa da kuma zuriyarsa suna cin mutuncinsa suna zargin shi suna faɗin maganganu na ta'annuti a kan shi tare da cewa ɗaya da cilewa masu guda goma sha biyu shi ne malimamin suna uku cilewa masu goma sha biyu kalimamin suna biyu bayan ali yana kuma cikin alul baiti je ka duba littattafan da na shi'a masu suna a yanar shi'a juzinsa na ɗaya shafi na 200 na shidda ka kuma duba kitab salim bin qais shafin san 288 kuma dubi biharun anwar shafinsa juzinsa na 27 shafin 212 to ka je ka karanta wani littattafai na shi'a ka gani suke cin mutuncin hassan da zargin shi tare da cewa kuma limami ne cikin limamansu sannan kuma yana cikin ahlul baiti ta me ja wannan ku da kanku ku zage wanda kuka ce kuna jibintarsa ku zage wanda kuka ce masumi ne ku zage wanda kuka ce wasiyi ne to don me wanda mun karanto makon ba ku ta ba a karatunmu na lillahi thumma littarih irin manganu suka faɗa kan Husaini sannan kun ga yadda akan Hassan sannan kun ga yadda dan Shi'a kafin ya ce Hassan ya ce Husaini so dubu ko yanzu ka so gano wannan kayan ka ci dan Shi'a ya faɗi Hassan to ya faɗi Husaini so dubu sannan mun bude a can baya sun yanke imamanci daga zuriyar Hassan bayan Hassan ba ta zama limami cikin limaman Shi'a sun tsaya kan shi amma husaini ƴaƴansa sun zama a imma to don me uwa ɗaya ba ɗaya suke ba a wajen matsayi ma hassan ma ya yi matsayi a wajen ku da na faɗa muku sun ce wanda ya mutu a ɗaya yana darajarwa husaini eh wanda ya mutu a biyu yana darajar hassan da a wannan ra'ayi nasu wa ya fi daraja a ya fi wanda ya uku ya daraja ali wanda ya hudu ya zai kafara da kafara da annabi wajen shiga aljanna to wannan ne wannan daraja a wajen su ka dubi na littafai da muka ambata ka yi suke zargin shi suke zagin shi suke faɗin miyagun manganu a kan shi kuma ba shi ɗaya ba kusan babu wani alul baiti da ya fita daga zagin shi'a ko tuhumar shi'a ko sukar shi'a wallahi babu shi ai na gaya muku mai littafin lillahi thumma littarikh abin da sai ba a kenan ba irin yan shi'a a ba jahilan da ba sun komi ba sun dauki abin kungiyanci kawai sun dauki abin shawa yayi yan shi'a da suke karatu littafin shi'a mu ne yan shi'a na mun balta wurin shi'a ba abin da suke da shi sai tiren din su akan kin sahabban annabi da shubuhatu da ake tiren din su akan su galibin su maka littafin mai mara wasu ne ba su iya karantawa sun je sakandare sun je ne ba su karanta addini ba in ba eh, kun su zaka doka suka je irin suka yi karatu ba dama shi a gida biyu ce akwai jahilai bakaki sana kwanan suka dan yi karatu kwarai to shi wancan ya tashi gidan ilimi sannan ya karatu a hausa hauza ilmiya ya karantu ya san karatu kuma yana da sace yana bincike sai ga mutanen da ake ce masa ahlul baiti ahlul baiti ga darajar su ga matsayin su amma kuma sai ga wani littafi cikin manyan littattafai sai mangana jafa'i magana cin mutunci ga wani cikin ahlul baiti tun yana wucewa har ya diga tsayawa yana jama irin wa'annan manganu layi tun yana matsayin ɗalibi har yanzu yana ce ma malaminsa Allah ka ta malam ni faga abu nake cin karo da shi gafa abu nake cin karo da shi sai malam suna ce masa to kai ba kan maza ba shi a hake ba ce eh kan maza ba shi a ne to dan me kai shiru ka bi abu da yake kai kama abin da ne kamar yadda zazzake dinga ma mutane a da kwarai zazzake ka dinga ma mutane na gata malam mu yanzu muna gane muna ganin fanga kamar kai shi'a ne ba zan zaki kwarai ce to in dai son yan gidan annabi shi ne shi'a to ni shi'a ne in kuma son yan sahaban annabi shi ne sunna to ni sunni ne haka ya fara ma yan uwa brothers kuma ni wallahi na haɗu da shi a madina shekara kusan ishirin ta wuce muka zauna na kalubalance shi malam mun ji da kake tallata shi a najeriya mun ji abubuwan da ake faɗa sai ce malam ku kuna nan ba ku san abin da ke faruwa a najeriya ba ku bari sai kun gama karatu ku koma najeriya ku san abin da ke faruwa kuma wallahi sai maimaita ba irin wannan magana in dai son 'yan gidan annabi shine shi'a to shi shi'a ne in kuma son sahabban annabi shine sunna to shi sunni ne Allah ya shi sunni Allah ya kashe shi sunni Allah ta shi cikin sunni wallahi tallahi malam muna wani ofis mai kula da hidimar alhazai a madina sai shiga mota kuma ya haɗa mu muka shiga mota muna tafiya balarabin da muke tare da shi sai sa kasa ɗan albani sai albaniya na faɗin musnad na wane ne cikin wani suka masanit ibn makhalat wani musnad na ibn makhalat sai ji wannan sunan littafin musnad na ibn makhalat na mace sunan malamin na farko wane ibn makhalat sai ce malami mu taɓa sunan littafin ba ya ce a wannan suka littafan hadithi manya to suna cikin da suke mutane da haka shi wancan mutumin kasar iraki da ya dinga karanta irin wani manganu sai na ce anya a ce wanda muke so kuma zo mu zage su wanda muke so mu zo musu jafa'i Da tun malamai suna mai wayo irin wannan na zazzaki har ya dawo ce kai ni da magana na gani abin nan ba addini bane don bai yiwuwa mu yabi alul baiti nan mu zarge su a can ba faɗi kyakkyawan magana a kansu a nan ba faɗi mummuna a can ce kai wani abu addini ba ne za ka ce shi zai ya yi bankwana da shi'a ba shi ba shi'a duk kuma abin zai faru ya faru ta irin wa'annan tambayoyi ma suna taimaka ma ɗan shi'a game da wannan amma yanzu kaga zazzaki ba zai gaya kawai can magana da ke ya gaya mana shekara ashirin suka wuce ba yanzu ba zai faɗin ta yanzu ba zai faɗe ta ba yanzu amma wancan lokaci ya yi dubi mutane da ita kamar ina abin da ya zo matasa duk an yi rawani yan buransa an sha rauni to an zo kewaye zazzaki sai ce masa wurin gaya maku rawanin nan fa nan gaba kowa zai sa shi ba kwarai da kasan da burazanci ya tashi kowa na sa rawani ai katon rawani ta wasu katon rawani su kewaye zazzaki shi kuma lokacin shi a tawa da shigar shi don ga addinin shi'a rauni ba ko zai ɗora shi ba kwarai ashe za ga lokacin da shi'a ta zo ta kankama ko ta fara kankama yan shi'a suka jefar da rawani suka aske gemu kwarai za ka yanzu wahala ga ɗan shi'a da gemu da wahala don shi kan shi gemu mukami ne rawani ma mukami ne sai an kai a ɗaura shi ake ɗaura shi amma da ke da ana gwagwarmaya kawai da manufar kishin addini don lokacin yan uwa gaskiya suna da kyakkyawan niyya duk da da'awa hassan albanna a egypt da su irin maududi su sa'idu hawa su su su da sauransu yan mayan nan wanda ba su kan da sunna su suka ibi matasanmu kuma dama da'awar burazanci ba ta yiwuwa babu shi a cikinta saboda hassan albanna tun da ya asasa tafiyar yan uwa brothers sai da ya ga cewa lalle a matso da shi'a a haɗa kai domin shi'a suna cewa la'ila ila muhammadu rasulullah to mu zo mu zama tare da su karanta da hasan ban na gani ba bane wanda ke boye ba da'awar ta qarib haɗin kai da shi'a hasan banna ya tafi a kanta su sai da kutub duk sun tafi a kanta sa'ida hawa duk sun tafi a kanta su maududin nan da kake ji duk sun tafi a kanta kisa da wahala haka can da mutum ya burazanci kuma bai dan dona so wani abu ko dai na rashin ganin laifin shi'a ko kuma marama shi'a kamar za ga da wala ka ga dan buraza wanda zai ga laifin dan dariƙa shi a wurin shi dan dariƙa da dan wane duk ɗai sun ma fi gaba da mu ahlus sunna suna kin ban son mu amma ga wani mai ɗariƙa sun fi kusanci da shi ha ku lokacin da matafiya ba baka shigarta sai dan kana da wata ɗariƙa wanda suke barazancin da sun sani ba ku yanzu matasa matasa wanda suke san da sun sani هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه